a yau a duniya ƙasar da ta fi kowace ƙasa shigar da shinkafa ita ce benin makwabciyarmu saboda duk shinkafar da aka kawo kwatano najeriya take zuwa saboda haka muna da kastam sun tsaya a lagos a port sun cire shinkafa amma shinkafa tana shigowa ta kwatano kamar yaƙi ne mu je mu tsaya a ƙofar gari an fasa mana ƙofa ta baya ina ganin lokaci ya zo da ya kamata mu zauna mu duba tsarin ecowas mu zauna da shugabannin kasashen nan ecowas an yi ta don taimakawa al'ummar afirka ta yamma gaba daya babu yadda za a yi muna kungiya daya da kasashe waɗanda sun gwammace su ce makawa manoman thailand da manoman india da manoman china akan manoman Najeriya. idan za mu ƙara jirci ɗin nan mu ƙara gaba ɗaya idan za a hana shigo da shinkafa west africa a hana shigo da ita gaba ɗaya idan kuma ba za su yadda ba to mu ne kashi saba'in cikin ɗari a ecowas mu ne kashi 60 cikin 100 a tattalin arzikin kasar ecowas ba abin da zai hana mu janye mu toshe iyakokinmu muna bukatar ecowas amma ecowas ta fi bukatar nigeria a kan idan ba a daina haka ba ba za mu taɓa shuka shinkafanmu da shuka masaranmu da arzuta manomanmu ba muna ba da shawara a duba wannan